وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في بإقواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مرساك السادوة وأن مصلاتي ميتالب البركة مصلاتي مولقة لكينا تشكين قلن بوتي أدار بوتي أولا يمتينا رمي تنم يومنا يرغب وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a 1444 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan uku miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajji muna cikin tafsirin ayat 36 cikin wannan sura akwai ta'aziyar mu da zamu da mika ta zuwa ga dan uwan Alhaji Awwalu Aliyu Kankara da dan uwansa Alhaji Mustapha Aliyu Kankara bisa rasuwar mahaifiyarsu ranar Juma'a da ta gabata muna mata addu'a a subhanahu wa ta'ala ya zafarta mata da sa ta huta Allah sanya aljanna ce makomarta ubangiji ya karbi kyawawan ayyukanta da ya ce mata kurakuranta Allah ya ba da lada na haƙuri da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه فسخرناها لكم lakum min sha'irillah mun sanya muku su daga alamomin wato alamomin bautar Allah lakum fiha khairun kuna tattare da alkhairi a cikin su fadhkuru ismallahi alaiha dan haka ku ambaci sunan Allah kan su yayin da kuka zo soke su sawafa suna tsaye akan ƙafafuwa uku Fa'iza idza wajabat junubuha idan ransu ya fita bayan sun faɗi ƙasa fakulu min ha sai ku ci daga gare su wa atsayin qani'a ku ciyar da mai roƙo wal mu'tarra da wanda yake shagube baya roƙo kazalika sakharnaha lakum kamar haka ne muka hore muku su la'allakum tashkurun domin ku yi godiya wannan aya zai mun fara tafsirin ta da muka faɗi cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci raƙuma bayan ya ambaci dambobin ni'ima wanda ake yin lai ake yin da su sai kuma ya ware raƙuma daga cikin ya ambata saboda girman falalar da take cikin yin layya da su wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama a hajjinsa ta ban kwana ya yi hadaya da raƙuma ɗari inda ya soke 63 da hannunsa sauran kuma sai na ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya soke Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya faɗi cewa ko ya umarni cewa a ambaci sunan Allah yayin da aka zo soke waɗannan raƙuma fadhkuru ismallahi alaiha ku ambaci sunan Allah lokacin da kuka zo za ku soke su sawafa suna tsaye akan kafafuwa uku wato an sakale kafar hagu ko kuma kafar dama sau tari akan sakale kafar hagu a ba ibn abi rabah yana cewa kowace kafa ma ana iya sakalewa sakale kafar ta dama ta hagu sannan sai a sai a sa abin sokewa a soke shi to ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci sifar yadda za a yi wannan suka na farko za a ambaci sunan Allah yayin da aka zo sokewar dabba ce wacce take ba raƙuma ba ba raƙumi ba wato kamar sa ko saniya ko raƙo to wannan ana yanka shi ne a kwance za a kwantar da shi a kan ta na hagu ya kalli alƙibla sannan a danne jikinsa domin a yanka shi ba tare da yana wutsul-wutsul ba don kada wani abu na jini ya bata shi wanda yake yanka yayin da mutum ya zo yankawa zai yi kabbara game da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da zalika sakharaha lakum litukabbiru zai ce Allahu akbar sannan ce bismillah haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi lokacin da ya zo yankan abin layyarsa yake ce bismillah wallahu akbar ce bi bismillah wallahu akbar yakan yi addu'a ya ce Allahumma hadha minka wa laka Allahumma taqabbal minni Allahumma hadha minka wa laka Allahumma taqabbal minni wannan abin yankan minka daga gare ka ne ma'ana kai kai ne ka mallaka min shi wa laka kuma gashi na sadaukar da shi domin ka kai kadai wa taqabbal minni don haka ka karba daga gare ni to wannan shi ne ambatan allah da ake bukata yayin da mutum ya zo soke abin hadayarsa ko layyarsa ko kuma yanka abin layyarsa sannan allah ce fa'iza wajabat junubuha fa'iza wajabat junubuwa. idan ran wannan dabbar ya fita bayan ta faɗi ƙasa bayan ta je ƙasa wannan ke nuna cewa a lokacin da aka soke ta ɗin a tsaye take to bayan an soke ta wannan tsokan sa ta faɗi ƙasa ta mutu Allah cire ran nata to shikenan fa kulu minha sai ku ci daga gare ta Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abdullahi ibn Qurt Imam Ahmad Abu Dawud da Al-Hakim sun fitar da hadisi daga Abdullahi ibn Qurt yake cewa قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ستة أو ست بدنات أنكوا النبي صلى الله عليه وسلم راقم أبو دابي الكوشدة ينحرهن لذي ينكس فطفتن يزدلفن إليه تسكرك مطوى لكنس سنة مطوى فسنة صلى الله عليه وسلم أيتهن, أيتهن يبدأ بها كما القوة kowace raƙuma so take a fara ita saboda suka rika matso jikinsu da annabi sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama ya soke waɗannan raƙuma yayin da suka je ƙasa aka zare ran da yake tare da su ƙala kalimatan khafifa ko khafiya sai ya faɗo ta magana ƙasa-ƙasa yadda ba kowa ya ji abin da ya faɗa ba in ji shi mai ruwaya abdullahi bin qurtu ya ce lam afhamha ban fahimci mai annabi ya faɗa ba ba dai na je wata magana to akwai waɗanda suke kusa da duk sai na tambaye su mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai suka ce ya ce man sha'a tafa'a yanzu bayan sun faɗi ɗan cire abin da duk wanda yake so ya yanki naman jikinsa saboda ka ana haƙuri sai idan dabba ta zama wato ranta ya zama fita sannan ake fara sa mata wuka ana yankawa ba wai daga zarar aka yanka ta ba ta zama abin da take shi kina shiga daji ta ana fidanta a ana son a bari sai ran ya gama fita shi ne ma'anar wajen rajunubuwa kada a yi garaje da zarar aka gama yanka dabba nan take a fara sa mata wuka ana fasa cikinta tare da cewa sauraron da ke jikinta bai gama fita ba wannan ba daidai ba ne kalmar waje ba junubu ha tana nufin fitar ranta sannan kuma ta ce kasa wannan shi ne abin da ayat ke nufi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su a wannan daidai wanda lokacin ban sha taba'a wanda da yake so sai ya sai ya yanka akwai magana sayyidina umar da yake cewa wala ta'jalu nufusa an tuzhab kada ku yi wa rayuka garaje kafin a fitar da su kada ku yi garaje kada ku musu garaje kafin a kai ga zare su shi ne yayin da aka yanka dabba kafin a kai ga zare mata rai mutum ya kai mata wuka yana cika wannan za ka yi ta ganin sa musamman a wuraren yankan dabbobi za ga cewa ana gaggawa so ake kawai a ga an yi an gama an samu ta gaba an kamo ta gaba an yi a rika hakuri sai an ga cewa ran da yake tare da ita ya fita sannan a abin nan to shi ne ce fakulu min ha ku ci daga wannan abin da kuka yanka na hajiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka yanka masa da ya soke abin layyarsa abin hajiyarsa guda ɗari to haka ya umarni aka rika datso masa daga cikin kowace dabba kowace kowane rakuni a karkarin ko masa ana gasa masa sai da gaba ɗaya kowane abin da aka aka yanka daga ciki aka yi gasa masa ya ce wanda wanda yana nuna cewa ya halatta idan mutum ya yi hadaya ya ci daga hadayarsa ya ci daga hadayarsa sababin hadaya ce ta wajibi ko hadaya ce wata ke ta ta ɗauye babu bambanci sabanin ra'ayin mazhabar shari'iyya da suke ganin cewa idan hadaya ce ta wajibi to daidai take da da damu nazirin ko damu kafara akwai abin da ake yankawa saboda bakanci ko kuma a yanka saboda kafara a damu fidya yayin da mutum ya yi wani abu da aka hana shi a cikin aikin hajji ko aka ba shi damar ya yi wani abu da aka hana to an ce ya yi fidya ya yanka darba ita wannan dabbar da zai yanka saboda ya cike wani gibi da ya samu a cikin aikinsa na hajji da wani ba a halatta masa ya ci wani abu daga cikinta ba zai ba da ita ne sadaka ta cokan ko mutum ya yi bakance zai yi nazar da dabbarsa to bai yanka ne ci in ya yanka sai ya sadaka da nama to imamu shafi ita a gurinsa hatta wanda ya yi hadaya ta wajibi kamar musamman da ya yi hajjin tamattu'i ko ya yi hajjin kirani akwai hadaya a kansa zai yanka dabba to shi yana ganin cewa idan yanka ba zai ci ba to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci daga cikin dabbar eh, hadiyar da yayi eh, kuma sahabbansa su ma sun ci ba tare da kuma yana musu tambayoyi cewa dabbar da kuka yanka din nan ta hadayar wajibi ce ko ta tadawuyi ce ba tare da wanda istisari ba wanda yake nuna cewa halal ne mutum ya ci daga dabbar sa shine anan Allah ya ce fakulu minha ku ci daga wannan dabbar ku ci naman wannan dabbar wannan umarni ne na ibaha wato an halatta muku ku ci ba wai dole ku ci ba an yi wannan umarni saboda a lokacin jahiliya ba sa son cin abinda suka yanka daga ga gumakansu sukan yanka hadaya amma ba za su yadda su ci ba sai su ɗauki jinin wannan dabbar su yi ta yaba shi a jikin ka'aba ko jikin gugu gumakansu hakanan nan naman shi ma haka za su yayyanka shi su rataye shi suna ga wannan su ba za su ci ba sai dai su ciyar da mabukata kyankyamin su ci masu ke yi to shi ne allah ba na ta'ala ya soke wannan al'ada cewa fakulu min ha kuma da kuka yanka kuma ku ci kuma duk abin da za ka ba mu wani sadaka ko ka ba shi kyauta taimaka masa da shi idan ya ga kai ma kana amfani da wannan abu musamman abin da yake ci ya ga kai ma shi kake ci babu shakka zai fi farin ciki zai fi jin daɗi cewa baka nuna masa bambanci ba kuma ba wai dan kai ba ka so ba ne ko kuma a adam bai maka daɗi ba ne ka ɗauka ka ba shi a kai ma irin wannan kake ci da haka sai ka kaci sannan ka ce kai ma zo ka kai to sai ya fi masa daɗi akan yadda su a jahiliya suke kyankyamin su ci Abin da za su bayar da shi sadaka suna ganin matsayinsu ya fi karfin a ce sun ci wani naman da suka yi sadaka da shi shi ne Allah ce fakulu don haka wannan <clears throat> umarni ne don a gyara wani abu da aka bata umarni ne da a gyara wani abu da aka bata kamar umarni ne da ya zo ba a dalhazari bayan an hana mutum ya yi abu kuma aka ba shi damar ya yi to wannan ba a ɗaukar shi a matsayin Sau da ka umarni ne na islam kamar yadda tsabar yake cewa amru ibahatin wa islam yanzu an ba ku dama idan suka abin nan kuna iya ci ba tare da da wani wata matsala ba za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan wajabar junuba fa kulu minha fa taqi daga zarar suka aka yin aka sauke wannan abun abun adaya ransa ya fita daga jikinsa to zo ku ci wato ana nuna maka cewa ka gaggauta amfanuwa da shi kada ka bari ka ce sai an jima ko sai bayan kwana ɗaya ko kwana biyu a da zarar an gama yanka shi to shi kenan kuna iya fara amfani da shi a kafa uta a cikin da take nuna al'isra take nuna gaggauta yin hakan domin wani abu ne da yake tare da alkhairi ku ci kuma ku ciyar da mabukata kuma ku iya ajiyewa ba in kuna so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu wa at'imu wa dasu ku ci ku ciyar kuma ku ajiye a bare da muka yi tafsirin fa kulu hawa wa at'imu al-ba'is al-faqir mun yi bayana akan yadda ake son mutum ya ci daga jiki ya ci wani bangare sannan ya sadaka da wani bangare sannan kuma in yana buƙatar ajiya ma ya ajiye wani bangare babu laifi dan ya kasa shi uku ya yi amfani da kashi ɗaya ya ciyar da kashi ɗaya aje kashi ɗaya babu komai ba kuma ƙayyade maka cewa dole sai ka yi kasan daidai ba wato ka kasa shi a silatan ba sai ka kasa shi a silatan ba kawai ka kasa shi silatan ka kasa shi uku a silatan wato kamar da shi sulusi sulusi ya zuba uku wani wani bai kone ba a ba dole ne. kana iya duba wani me aka fi bukata kila waɗanda za ka raba wasu suka fi yawa akan kai da iyalanka da za ku ci daga ciki kaga sai zama ɓangaren su ka san su ya fi yawa tana yi wa yanzu to kai ne kake da bataliya da yawa za ka za ka ibi da yawa sauran kuma su ka bayar da shi sadaka za ka gwargwadon dai da bukata gwargwadon da za ka yi kashe kashen saboda haka annabi sallallahu alaihi da ya taho daga daga hajji har ya faso madina yakan umarci ɗaya daga cikin hadimansa cewa ya yanka musu ya yanka musu abin da aka yi ya layyan nan suna ta ci sauraka annabi sallallahu alaihi ya yi gudunsa a hanya ya yi gudun wannan naman har zuwa madina sauraka babu laifi idan mutum ya yanka hadayarsa ko ya yanka layyarsa kasa ta gida uku ya ci kashi ɗaya ya sadaka da kashi ɗaya kashi ɗaya kuma ya ajiye ko kuma ya ɗauka kasa uku kashi ɗaya shi kashi ɗaya na iyalansa kashi ɗaya kuma ya raba wa talakawa to duk zai iya yin wannan duk wannan aka koma karatunmu na bara mun yi dogon sharhi akan wannan so shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce fakulu minha wa at'imul a wal mu'tar ku ciyar da alqani alqani ثم على بس كتي أركان شيني السائل الفقير السائل بتذلل لدى قناعني قنوعا مي واتو مبقى شيني واللي يتي كسكن تبدا كان سيهو واتو زي كسكن تبدا كان سيهي بار شيني أركان بعد ذلك قناع هذا المعتر كما شيني واللي يتي ya'ti muta'arridan lin nawal shi ba zai fito karar ya bayyana ba amma kuma daga yanayinsa za ka fahimci cewa yana da bukata zai dan yi maka hannunka mai riga ne amma ba zai fito karar ya ce a taimaka mun ba shi shine al-mu'tar al-mu'tarid بالسؤال أما ba zai fito به بذي فتوك cewa yana الجوائنا ka ba amma daga ganin yanayinsa da ɗan take-takensa za ka fahimci cewa yana son ka taimaka masa to wasu daga cikin yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara alqani da almu'tar alqani shine mai roƙo bi tazallul wato da kaskantar da kai almu'tar shi kuma shine wanda yake roƙo amma ba sarari ba ba fili ba sai dai yayi hannunka mai sanda daga cikin waɗanda suka yi wannan tafsirin akwai abdullahi ɗan abbas a wata ruwaya daga cikin ruwayoyi biyu daga gare shi akwai ikrima almajirinsa shi ma a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu Hakan akwai alhassan albasri daga cikin tabi'ai akwai muqatil akwai zaid ibn aslam akwai malik ibn anas akwai sa'id ibn jubair a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa guda biyu akwai bakar ibn abdullah almuzani haka nan daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka ɗauki wannan fassara cewa alƙanin shine mai roƙo al-mu'tar shine wanda yake hannunka mai riga daga cikin malaman tafsiri akwai ibnu jarir barani da sam'ani haka nan da ibnu ashur da shankiti haka suka fassara alƙanin da al-mu'tar sannan ko da suka fassara alƙanin da cewa ana nufin daga qana'a ne al-muta'assif shine mai kame kansa wanda ba zai yi roƙon ba saboda wadatar zuci albautar kuma kuma shine al-faqir ya yas'al talakan da yake wato mabukacin da yake tambaye roƙo to daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas da kuma ruwaya daga Ikrima da kuma ruwaya daga Mujahid da kuma Qatada ibn Da'ama da Ibrahim an-Nakhai da Sa'id ibn Jubair a wata ruwaya da cikin ruwayoyin sa sauraka duka lafazan guda biyu kowanne an yi masa fassara da aka yi wa fassara ne ita saboda ne in ka ce alkali wani motar da wanda yake roƙo da wanda baya roƙo ko ka ce da wanda baya roƙo da wanda yake roƙo duka fassara ta tafi daidai an fi son ka ba wa wanda ya fi bukata kamar da ya fi gabata a cikin sura da ta wani aya da ta gabata a kulomin hawa a tsimul ba'is al-faqir al-ba'is al-faqir al shine mabukaci galabaitacce wanda ya galabaita sosai to babu shakka shi ya fi cancanta a gabatar wajen bayarwa akan wanda mabukaci ne amma bai kai shi galabaita ba mabukaci ne amma galabaita sama ta kai ta wani wancan ba Allah ce ka zalika sakharna Allah kun tashkurun kamar haka ne sakharna halakum muka hore muku waɗannan dabbobi manya-manya da ku. kuke ta'amuli da su kuke amfani da su ga su dai da girman halitta da girman jiki da karfi duk sun fi ku sun fi ku girman halitta sun fi ku girman jiki sun fi ku karfi amma kuma Allah ya hore muku su kuna sarrafa su yadda kuka ga dama kuna amfanuwa da su ta hanyar hawa ku amfana da su ta hanyar shan nonan su ku amfana da su ta hanyar ku yanka ku ci naman su to wannan horewa ce da ubangiji subhanahu wata'ala yayi muku ba dan kuma don gode masa bisa ga wannan ni'ima ni'imar hore waɗannan dabbobi domin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama to da ba za ku iya da waɗannan dabbobi ba za ku iya amfana da su ba saboda suna da halittar da ta ku taku tafi ta ku girma kuna ji kuna gani haka za ku basu ba tare da kun hore su ba amma sai Allah subhanahu wata'ala ya rankofa muku su ya sassauta muku su ya zanto za ku iya za ku iya amfani da su ba tare da kun wahala ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون الله سبحانه وتعالى يكتشف أولم يروا أشياء su gani ba. أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مو ممكن هذا التامس دبوا بالنئمة مما عملت أيدينا دقى أبندا هنا يمسك أي كتاب muka halitta musu waɗannan dabbobi fahim laha malikun sai gashi sun mallaki waɗannan dabbobi sun zanto mallakinsu ne suna yin abin da suka so da su wazallanna halahum muka kuma hore musu su fa min haraquhum daga ciki suke samun abin hawa wa min haya kuri daga ciki suke ci wala hum fiha manafi wa masharib suna da abin mora daga cikinsu da yawa da abin sha wato da abin sha daga cikin waɗannan dabbobi afala yashkurun Allah ce yanzu ba sa gode masa ba ba sa godiya ba saboda ka ubangiji wata ala ya hore ba dan adam amfani da waɗannan dabbobi akwai dabbobin da ba su kai su girma ba ba su kai su girman jiki ba ila ba su kai su ma ƙarfin jiki ba amma da allah bai hore wa ɗan adam amfani da su ba yana je gani haka yake kallon su ce ba yadda iya da su ba zai yi amfani da su ba ga sunan dabbobi na daji waɗanda suke ƙanana ne a halittar jiki amma sun fi ƙarfin ɗan adam ya kama su ya juya ta yadda yake so ga su zaki don su kura su waye ga sun suna yawo amma ba wanda iya kama zaki yana ɗora masa kaya yana hawa saboda mai saboda allah bai hore masa wannan ba in ma ya ce zai yi wannan da saddabarinsa da wayensa da waye wata rana eh, reshe na juyawa da bujiya sau nawa ne ake samun irin waɗannan daga cewa dabbar da take ajalinsu saboda haka ubangiji su wata wata'ala sai hore maka raƙumi duk girman sa sai ga yaro a gan ya kama akalar ragumi na jira kuma yana bin shi zolo zolo haka ba tare da ya bijire masa ba inda za ku fahimci cewa horewar ubangiji ce da duk raƙumin nan ya tubire ka dubi ka ga yadda yake wa yake iya tunkararsa randa duk ya kangare za a ga cewa ba mai iya tsayawa ba gabansa ashe kaga da yake ba da kai ka hau ka sauka wani ma har ka da ke shi to duk wannan horewa ce ta ubangiji wannan horewar kuma ni'ima ce babba ubangiji ya wadan adam to shine anan Allah subhanahu wataala yake zan hankalin dan adam cewa yanzu dan adam ba zai gore ba wannan ni'imar ba haka dan adam yake cikin ni'imomi zagaye da shi ko ina sun bai bai shi na ubangiji subhanahu wataala amma saboda rashin tunani waɗanda ni'imomin ba ma ya ganin sa a matsayin ni'ima ba ya ɗaukar sa a matsayin ni'ima saboda yana ganin abu ne da kullum yake ciki yana gabata yake masa sai yake ganin kamar ba ni'ima ba ce ruwan da zai sha iskar da zai shaƙa ƙasar da zai taka inuwar da zai sha ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah ba ka da ikon da za ka iya samarwa da kanka waɗannan abubuwan Allah bai baka su ba amma Allah subhanahu wataala ya hore maka su kake rayuwa a cikin su haka nan ya hore maka duk wasu halittu manya manya da ya halitta da suke kewaye da kai itatuwa ne duwatsu ne dabbobi ne duk ya hore maka kai dan adam ya baka wannan daraja a kansu kake iya sarrafa su yadda kake so Waɗanne ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wataala تكريمه لنا أيها الأمانة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا التي حقيقة من كرم آدم ولقد كرمنا بني آدم من كرم آية آدم آية أن آدم سنة آدم ورزقناهم من الطيبات هذا تاسو بالدائق الأبوة الدامة وحملناهم في البر والبحر مكأ لو كيسوا filbarri a kan tudu za su hau abin hawa su yawo su je su ga inda suke su tafi inda suke so su hau dabba su hau mota su hau jirgi walbahari haka nan muka ɗauke su a cikin ruwa muka ɗauke su a cikin jiragen ruwa wa razaqnahum min at-tayyibat muka kuma azurta su daga daɗaɗɗen alƙa wa faddalnahum ala kaseer mimman khalaqna tafdila muka fifita su akan halittu da dama da muka yi fifitawa ta sosai wannan takrimi ne da Allah yi wa jinsin dan adam kowane dan adam jinsin dan adam sawa'un mu'mini ne shi ko kafiri ne mai biyayya ne ga Allah ko wanda baya yi wa Allah biyayya yana cikin wannan takrimi na ubangiji to yankon shi kuma dan adam ya wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi masa ta sa shi ya yi wa Allah godiya ta hanyar imani da Allah da mika wuya ga umarnin Allah da biyayya da Allah subhanahu wataala da kaucewa abin da Allah baya so kaucewa fushinsa maimakon haka sai ya canza wannan da kafirci sai ya canza ni'imar Allah da kafirci alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar baka ga waɗanda suka canza ni'imar da Allah ya musu da kafirci ba suka jefa mutanen su cikin halaka saboda ka dan adam Allah subhanahu wata'ala ya yi mata abin da da zai yi tsaya ya la'akari da su kadai zai san cewa ni'imar ubangiji a gare shi ba ta da sabuwa kuma ba zai iya biya ubangiji subhanahu wata'ala godiyar wannan ni'imar ba kamar da haka sai ya bijire sai ya mayar da abin wato abin da zai yi amfani da shi ma wajen saban Allah da yawa ɗan adam kan saba wa Allah da ni'imar da ya masa ta masa ni'imar lafiya sai amfani da lafiyar da ya ba shi ya saba masa ta masa ni'imar dukiya sai amfani da dukiyar sai saba masa ya masa ni'imar karfi sai amfani da karfin ya saba masa ya yi masa ni'imar ɗaukaka sai amfani da ɗaukakar da Allah ya ba shi ya saba masa maimakon ya zanto waɗanda ni'imomin ya sanya su a mahallinsa kuma ya yi itirafi da cewa daga Allah ne sai ya juyar da su ya mai da su abinda zai saba wa ubangiji su hana da su to Allah yana haƙuri da bayansa yana kawar da kai daga irin abubuwan da suke yi da Allah su wata wata'ala ya ga dama to da ɗan adam babu inda zai kai labari ba inda zai iya rayuwa gaba daya saboda ka ni'imomin ubangiji sai dai kai abin da za ka iya yi amma ba za ka iya gode masa akan ni'imominsa duka ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa subhanaka la uhsi thana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik ya Allah ba zan irdige yabo gare ka ba kamar yadda ka kai yabo kanka saboda duk yadda dan adam zai yi ba zai iya irdige godiya ga Allah subhanahu wata'ala ba sai dai yayi abin da zai yi ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya yafe masa gazawarsa sannan Allah ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum naman su waɗannan dabbobi da jinin da jinin su ba zai isa ga Allah ba ba zai je wajen Allah ba walakin yanaluhu taqwa minkum taqwa taqwa wato taqwa daga gare ku ita take isa wajensa kazalika sakharaha lakum kamar haka ne ubangiji ya hore muku su waɗannan dabbobi litukabbiru Allah ala ma hadakum domin ku yi wa Allah kabbara bisa abin da ya shiryar da ku wa bashir muhsinin kai albishir da masu kyautatawa ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya wa musu cewa waɗannan dabbobi da kuke sokewa raƙuma da ƙananan dabbobi da kuke yankawa kada ku cewa yawan naman ko yawan jinin shi Allah yake dubawa ba yawan naman kadai Allah yake duba ba kuma yawan jinin ba ne. domin a wancan lokaci a jahiliya sun kasance idan sun yanka abin yankansu abin hadayarsu sai su sa jinin kuma sai su shashaba a cikin ɗakin ka'aba su ɗauki naman su daddatsa tsashi su rataye shi wai sun gashi nan sun bawa Allah sauraka Allah gashi nan mun baka ga jinin nan ga ina kwarara ga ga naman nan ga shi nan ka gani to shi ne Allah ya ce musu a wannan duk ba shi ne komai a wurin Allah ba lan yana da Allah da umma Allah ba ya da bukatar ya naman dabbar da kayanka Allah ba ya da bukatar sa wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ba na buƙatar wani arziki daga wajensu wato wajen bayansa ba na buƙatar komai wa ma da abin yutaimu ba na buƙatar su ciyar da ni ba na buƙatar su ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaq lalle Allah ne mai ciyar mai azurkawa, bil kowace al mai ƙarfi isasshen ƙarfi saka ubangiji su subhanahu wataala ba ya da buƙatar wannan ah, abin da yake kaiwa gare shi shine takwa shi ne kiyaye dokokinsa shi ne abinda bawa zai yi a zuciyarsa na ikhlasi na yi don Allah na kaɗaita Allah subhanahu wa a cikin aikin da yake ya zanto ya tsantsanta aikin don Allah subhanahu wa shi kaɗai bai yi shi don riya ba bai yi shi don a faɗa ba bai yi shi don ya nuna ba bai yi shi don a bada labari ko ya bayar da labari ba bai yi shi don fariya ba da gata a'a ya yi shi ne kawai don Allah kuma a wurin Allah subhanahu wata'ala kadai yake neman ladansa sawa'un yayi abin bayyana an gani ko kuma yayi a koyi zuciyarsa barkake take Allah subhanahu wata'ala kadai ya fa. bayyanawar ba za ta sa shi ya jiri ya goji da kai ba da bayyanawar a gurinsa da boyewar duk ɗaya ce إن تبدوا الصدقات أو تخوها وتؤتوها الفقراء إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي أو تخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم إن كنت بين صدقة فنعم ما هي ما دل لا نبين أول كن صدقة أفيلي وانا زي تيمكوسو وتقيل السومة سجياداتي وتقيل سكدو بيد كوبا وكيس وداتا بقى kai su samu ba amma gashi kuna bayarwa so kuma gashi Allah ya ba su da yawa su bayar wato wataƙila wannan ya san su wataƙila suna da niyyar su yi amma kuma shaidan ya ɗauke musu hankali yayin da kun suka ga cewa kun yi sai ku faɗakar da su ku tuna musu saboda ka sani in mahiya wa yin tukkuwa wa tukkuwa fukara in kuma kuka ɓoye kuka bayar da ita gaba bukata a cikin sirri ba tare da kun yi yaba ɗiɗi da su ba ko kun nuna wa mutane su to wannan ma shi ma alkhairi ne sadakar da za ka yi ta ta al'umma duka babu laifi don ka bayyana ta don mutane su gani wasu su yi koyi da kai sadakar za ka yi wa ɗaiɗaikun mutane to ka yi a cikin sirri domin ka rufa ma shi wanda ka ba wa sadakar asiri ka kare masa martabarsa kada ka zo don za ka ba shi sadaka sai ka kirawo yan jarida ka kira masu kyamara masu facebook masu wane ne ana ɗauka kana kana kana nika masa to in kai haka ka kaga baka karrama shi ba ka darasa shi ba baka kiyaye masa mutuncinsa ba amma in kai masa a koyi babu shakka wannan sai ta fi masa daɗi Allah subhanahu wa ta'ala yana duba niyyar ku da kyakkyawar zuciyar da kuka yi abin ita don Allah wanda ita ce ubangiji yake dubawa duk wanda ya aiki ba don Allah ba to wannan aikin ba inda zai ce Allah ba zai kai ga Allah ba subhanahu wata ala. ya ce yana da Allah da komowa naman dabbobi da koyanka ba zai kai gare shi ba don haka duk yadda aiki a zahirinsa ake ganin ta mai kyau ba a yi shirin Allah ba to ba zai kai gare shi ba saboda ba a yi kyakkyawan niyya tattare da shi ba ilaihi yas'adu al-kalimu at wal 'amalu as-salih yarfa'u al-kalimu hada dan maganganu zuwa ga Allah suke hawa kuma wal 'amalu as-salih kyakkyawan aiki yarfa'uhu yana ɗaukaka shi saboda kyakkyawa da daddada su ne suke zuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتوى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Allah baya duban surar jikinku gangar jikinku baya duban dukiyarku yana duban zukatanku ne da ayyukan saraka ubangiji su ba wata ala yana karba daga zuciya da take tsarkakakkiya zuciya da take cika da takawa inda ba ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin kawai Allah yana karba ne ga masu takawa sannan Allah ya ce kazalika sakharaha lakum kamar haka ne ubangiji ha ya hore muku sakharaha lakum ya hore muku su wato waɗannan dabbobi litukabbiru Allah ala ma hadaku don ku yi wa Allah kabbara bisa ga abin da ya ya shiryar da ku wato ya hore muku na waɗannan dabbobi ya nuna muku yadda za ku amfana da za ku amfana da su tun daga yadda za ku kora su zuwa wurin bauta da yadda za ku tsayar da dabbar ku ku soke ta ko ku kwantar da ita ku yanka ta da abin da za ku faɗa lokacin da kuka yanka ta wanda duk shirya ce ta ubangiji da ya yi muku karantarwa shi da ya muku litukabbiru Allah dan ku wa Allah kabbara ala ma hadakum bisa ga abin da ya shirye da ku ubangiji ya sake mai maimaita wannan kazalika sakhara halakum a can kazalika sakharna kazalika sakharna halakum kamar haka muka hore muku nan ma kuma yasa kazalika sakhara halakum kamar haka muka hore muku dan ya kara da tuna muku cewa waɗannan dabbobi ko horarru ne horewar ubangiji ce inda ya ga dama sai ya bar su da karfinsu da yadda suke ba tare da ya hore su ba ya ga yadda za ku amfana da su sannan Allah ce wa bashir muhsini kai albishir ga masu kyautatawa masu kyautata bautar Allah subhanahu wataala suke kyautatawa tsakaninsu da Allah suke kyautatawa tsakaninsu da bayansa su kyautata ibadar su tsakaninsu da Allah su yi ta dan Allah sannan su yi ta da inganci su yi ta dan Allah sannan su yi ta da inganci yin ta da inganci shine yin ta kamar yadda Allah ya shar'anta ta wannan shine ihsanul ibada sannan mutum ya yi ta cikakken ikhlasi wato ya yi ta ba tare da ya kawo wani a cikin zuciyarsa ba sai Allah wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an ta'budu Allah ka annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa to yana ganin ka wannan shine cikakken ikhlasi wato kai ka bauta wa Allah a bisa matakin mushahada ko muraqaba ko kamar kana ganin Allah ko kuma ka rika bauta ma Allah tare da jin cewa lalle Allah yana sa ido akan kai yana ganin ka wannan zai sa ka kyautata bautar da kake yi wa Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin ihsani yana daga cikin ihsani wato ka ka zo da ayyukan ta dauki bayan na wajibi bayan Allah ya wajabta maka sallah Kalloli biyar da zanto kana nafil biyu bayan ya ta maka azumin ramadan ya zama kana azumin nafila kana yin alamis da litinin kana yin sittu shawwal da sauran azumin mukan da basu zama tilas ba sadaka bayan zakka kuma kana bayar da wata sadaka ta tadawuri kana zuwa umara kana zuwa hajji bayan hajjin musulunci dukkan wasu ayyukan da ba zama tilas ba kana yi bayan kayi wanda ya zama maka wajibi wannan shi ma yana daga cikin ihsani yana da cikin ihsani yana da cikin kyautatawa إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يشجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فلوبا أبنجي سبحانه وتعالى جلد ما ستك واحد سنة جكن الجنة لإيدا مرمرون الوان في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم سنة واتر أبن أبنجي سيباس لنئمر جلان الجنة sai ce inda hun kanu kamar zalika masjid sun kasance gabanin wannan ranar ta alkiyama su gansu a aljanna sun kasance masu ihsani ne me suka yi suka zama masu ihsani kanu qalila min al-layli bayan yaj'un dan bacci kaɗan suke yin daddare, dare kaga kiyamul layli kenan bayan sallolin su na farilla suna tashi su kiyamul layli qalila min al-layli ma yaj'un wa bil ashar hum yastaghfirun Gefen asuba kuma tashi suna ta istighfari suna ta istighfari ba a wajabta musu wasu sun tashi suwa su wasu istighfari ba a wajen ta musu wasu kwana suna sallah ba bacci sai dan kadan amma sun zaɓi su yi haka sannan wa an amwali wa haqqul lisa'il wal mahrum dukiyar su suna cire wani haƙƙi su ba wa wanda yake roƙo da wanda aka hana masa roƙo saboda kame kansa duk wannan sadakar ta ɗauri ba ta zama wajibi a kansu ba duk waɗannan abubuwa da suke yi ba su zama wajibi a kansu ba Wannan ya kai su matakin muhsinina ya sake su matakin ihsani ubangiji ya musu sakamako da wannan Su sannan akwai kuma ihsani na ka kyautata wa bayan Allah ka kyautata wa bayan Allah saboda akwai ihsani ta hanyar ka da wajibin da yake kanka tsakaninka da ubangiji da kuma ihsani ta hanyar ka kyautata ma bayansa waɗanda suke buƙatar a taimaka musu a kyautata musu lokaci ya yi za mu dakata a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu dada na kuskure Allah ya taimana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya daga abin da sauran bayan bayan bayan bayan bayan